الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta ga Allah madaukakin sarki ubangijin tarikai tsira da wuce tsara tabbata da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da kuma sahabbansa baki daya ku bayan Allah ya wadanda ubangiji Allah ya zaɓe ku sama da dukkanin kowace irin halitta kuma ya sanya ya ku daga cikin wato ma'abota alƙur'ani mai girma ubangiji Allah yake cewa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله la yarinka ko da fadlan wannan littafi na da madaukakin sarki yana kiran yana gudanar mana bayanai kan cewa ya ba mu dukkanin kowace irin wato kowace irin wato kowace irin ko da muke masa ubangiji Allah ya ba mu shi idan kuma sun yi ne neman da Allah ya masa ba za ta dirgu ba hakika mutum mai zaluntar kansa ne mutum mai mutuncewa ne da Allah ya ku yan ba duba wannan aya wata Allah yake cewa wa in tabuddu lahi la tuhsuha idan ubangiji Allah yake cewa kun za ku kirdige za ku kirge ni'momin wanda Allah ya gane ku ba za su kurkura gurin ba da haka yake cewa shi ba mutum haƙiƙa mai zalunta kansa ne mun rubutar cewa ni'mar Allah ce shin zai yi a ƙirƙiri wani da Allah ya gaya mana ta cin sarki a kowane hali mutum yake wannan ba zai yi ba in ta duni imatan lahi la tunsuha ya ku bayan Allah kowannen mu ya yi tunani a cikin gina nema da ubangiji Allah ya kwararo mana yake zuba mana ita a dukkanin halin da muke ciki ni'imomi ne waɗanda ba za su ƙirƙura ko ba za su ƙirƙura shin a cikin lafiya ne nimar da Allah ya yi mana ba za mu iya kirge ta ba da mu Allah ya baka lafiya da ya baka lafiyar nan wani na ce za a kwanta a asibiti ba zai iya tashi ba bai ma san da ke tashi ba sai ga cewa Allah ya yi riga ya maka kada ba ka kuka ba haka nan zai ɗora ma rashin lafiya in ɗora ma rashin lafiyar nan ita ma ni'ima ce da kankara zunubi ne da Allah yake maka sannan wadata da Allah zai baka ya baka ne ma ni'ima ce a wurinka yi amfani da ita ta hanyar ubangiji haka yanzu talauci da allah da ya so da saka mutum a ciki ni'ima ne shi ma wuƙi da ya ba da dukiyar za ka ta samar da wannan dukiyar taka haka ni'ima ce allah ya gane maka wannan da talauci da yake damun mutum sai ga wata ya kai zuwa wato gidan aljanna to da ba ka a duka saka ba ma a ce kawo ka za me ka ka samu wannan abubuwan ina duk maza ne cin cin ya riga sa allah ya kiyaye haka nan kuma ayyuka da tsoro da ubangiji Allah ya sanya mana ni'ima ce shi ma a gare haka nan ƙarfi ne da Allah ya baka ni'ima ce Allah ya baka rauni Allah ya baka ya kuwa ita ma ni'ima ce ubangiji Allah ka sai kira ya baka haka nan idan da baka ya baka ni'ima ce idan Allah idan Allah ya baka ɗaukaka ba ita ma ni'ima ce sai ka gode ubangiji bisa ni'imar da Allah ya gane maka Allah ba mu imani da rabiya da lahira wa in tabu turi ma ta la ila tusuha ubangiji Allah ya haɗa mu akan wannan al'amari baki daya akan kirge ni'imomin da ya riga ya mana ba mu iya kirge su akwai wani hali mutum yake ciki dan ba ki da ruwa lalle mu duma kar mu je mu cikin zalunci mu kafirce kuma ko mu mutunce wani da Allah ya kare mana Allah ka kiyashe mu hakika mutum ya kasance mai zaluntar kansa da don ni'imar da Allah ya ba sau ake ke amfani da ita ta hanyar ta daga ta dace idan goma da ba to kaga mutum ya fita cewa Allah ya mana mutum sarki abin da Allah ya ga ya maka ko ne kanta shi dan ruwa ko ne masa ne ma ce ta ubangiji mu da mutum sarki wanda ubangiji Allah ya mana ita sannan ya kan iman nan amma sai da ba a samu masu gode masa ba duk ni'imar Allah ya ba ba a iya ce alhamdulillah Allah mun gode kullum aka ce ba ya ka a yayin da gobe murara jarabar da Allah ya gaya mana sai ga ba a samu masu juriya da hakuri ba tun Allah ya maka jaraba dan uwa jure yi hakuri ubangiji Allah zai maka gata a gaba Allah kai maka gata ga ya to da haka idan ba mu gode wa Allah ba ma ba mu gode masa ba to Allah dan ba zai ba zai fasa ba mu ni. kullum zai baka ci zai baka kan zai baka ci zai baka sha zai baka lafiya zai baka iska iskar nan ba tsawon rayuwar kai ba shakan ta kan ta kaga Allah ka tuya ka sai ku da arewa to Allah ne ba wannan ka ci an yi mutum ne zai baka wannan iska ka shaƙe ta Allah ya ci kiyaye haka nan kuma mutum ya dawo cikin rashin hakuri ba shi ne sa wato tsanani bambance tsakanin dabba da dan adam ya aiko maka manzanni wanda suke shirye da mu zuwa hanya madaidaiciya don su samu da kulle cikin duhu su kai mu cikin haske sannan ya kebance mu da imani wanda duk ni'ima ce Allah mun gode maka ubangiji Allah ya baka ƙarfi ya baka lafiya ya baka lafiya kuma ta jiki ya baka lafiya ta mai ta gaɓai za ka da in ya turka wani ya ga turu ne bai iya kwarai da hannunsa ka gode wa Allah bisa wannan gima ne da ya rayuwarka ya halitta maka idanu wa lisanan wace matai ya baka harshe kace magana da shi ya baka labba wanda kake rufe bakinka ga labban nan za su bude sai ka zama wani irin mutum a don ya kalle ka sai ka wani kai ka kai kayan wuri ubangiji Allah mun gode maka ubangiji Allah shi ya sanar da kai wato ilimai daban-daban zane ilimai kala kala ni ni'imar Allah ba za ta kirgu ba sannan kuma wani Allah ya baka fasaha ta magana in za ta yi magana za a gane mai kashi faɗa amma dan ba tana magana tana wata kala mana da wata da faɗa ba ta ba ce to ma ce Allah ya gane mana dan kuma sani da kuma ji Allah ya zuwa kan ruwa daga sammai suka dinga zuba suka dinga zuba ruwan suna zuba suna zuba cikin wasu a cikin filin wasu Allah ta'ala cikin gonaki Allah ya fitar mana da azza ƴaƴan itatuwa ya fitar mana da masara ya fitar mana da wato dama ya fitar da abubuwa daban-daban mu zo da rinka ci kuma muna muna ɗiba muna jin daɗi ya ya kuma san kama da ruwa kuma sai ya ba mu dukkan wato ƴaƴan itatuwa daban-daban ya ba mu ma'adanai ga su fetur nan ga su kusa ga abubuwa da yawa wanda suke fita suke ɗan gubarwa ta ƙarƙashin ƙasa duk wani nima shi ko tudu Allah ya ɗan adam ya shi ita Allah mun gode maka kuma mun gode maka rana kullum tana nan hasken ta baya da sashi ba da duka da nasu hasken shi ta sashi sai kana ta cewa wani yo wani yo wani musifa ta riga ta yi ya zaka kuma wata wanda shi ba kullum haske yake kara a kowane lokaci ba kuɗi maka ba Allah ba ba dai ba bace balle ka ce baka biya ba ba a kulle maka ita da ranar yana yin yi gari ba ka daga kwanar ta yi duhu hankalin sai ya tashi kare da ya ko da ya kuma ya haka hankalin sai ya tashi to duk wannan Allah ne ya hore wannan abubuwa ya gode wannan kuma taurari duk Allah ne ya hore wannan su da da sa Allah ya gode maka bisa wannan ya kai da kama in ban mu sani cewa duk wannan abubuwa da Allah ya gode mana ya gode mana sanyi ya ba mu zafi ya kuma gode mana dabbobi makama su yanka kuma mace ba abin da zai faru ya kuma wato ba baya da daraja daban-daban ya ba mu wato nema wato ta kuwa shine wato ƙarfi ya ba mu ni'ima ta ji ya ba mu ni'ima ta gari to mu sani ce duk wani abu da Allah ya gabar sai ya tambaye mu akan wannan thumma tus'aluna ma idin an na'imi abin da Allah ya baka wallahi Allah sai siya tambaye ka kai ku ce ni'ima sai ya baka motoci ya baka gidaje shi ne ni baka ta duk da Allah ya baka ai ka sai ya ce inna sam'a wal basar wal qara kullu ulaiha kana mas'ula da ji da gani da zuciya kana da ya kudu zai tafi ba kawai ba za mu yi su Allah ya sa mu ka talake da lafiya da lafiya da lafiya tukuna baki ya ya ka ni'ima ta zuriya ya'ya maza da mata ba ce wajen yaran ya'yan yake ne na shekara

zai sa ya sa kuma sai mana ni'ima mu samu abinci a cikin zakatan ya ku ruwa ni'ima da ana da gaya mana ita ma mu musulmi baki daya da shi akwai wato wato rayuwa ke tsarkakciya in ka zama musulmi ai ka samu tsarkakkiyar rayuwa sai dai mutum ya fatar Allah ya sa a cika da imani Allah ya ba mu wato kuma ni'ima ta samun tsira za mu samu tsira a gidan duniya mu samu aminci a yana a gidan lahira ifa ni'ima ce Allah ya mana ya ba mu ni'ima ta neman gafara zuwa gare shi in ka saba masa ka ce Allah na ba kuma Allah ya tuba kuma ya gafarta maka wallahi ni'ima ce wannan kyakkyawa Allah ya ba mu a akan abokan gaba kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathira ta bi ya wallahu as-sabirina wani kudi Allah shi ya ba baka wani ni'ima ce wani yayin da ke Allah sai ka ɗora ka a akan shi ya dai ba mu da rashi aka ta zama a Allah ya kiyaye ya ba mu wato dama ta wato shugabanci wato gari baki daya ɗaukar Allah ya baka Allah ne ya baka kuma shugabanci jama'a wannan ne ya ce gidan Allah ya baka ga iyalinka ni'ima ce Allah ya baka da shugaban wannan gidan baki daya dukkan su sani cewa Allah zai wata tambaya a kansu yan uwa sani cewa ni wani bai zama da kudi Allah ya ga ya bamu sai dai fatan mu wannan komi Allah ya bama damar aikata alkhairi da su banne da abin da ya bamu mun gode ubangiji Allah ya bamu wani bukata wanda ya ce cewa da shakartum la azidannakum idan kuka gode Allah ya ce sai mu ƙara wala in kafartum idan kuka mutunce to in azabi da shi hakika azaba ta min tsanani ce ubangiji Allah ya kada mu barkiya wani gudun Allah ya ya bamu Allah ya bamu damar aiki da su Allah kuma ya roƙonka ka kara mana imani da gare ka ya ubangiji Allah ka lafiya mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba zaman lafiya wani Allah ka inganta bayan Allah ka inganta bayan Allah ka kula su akan Allah ka kula mu akan daidai Allah ka yi albarka ya ja albarka ya bayar albarka ya ta mu albarka ya ja albarka ya albarka ya Allah abin da ka ba mu Allah ka sanya albarka Allah ka sanya mu albarka wani abinci mu Allah ka sanya mu albarka shi Allah ka kama shi ba ka amin ka ba lafiya amin Allah ka ba mu lafiya amin wannan masifu da suke damu na cututtuka ga su nan ubangiji na roƙon ka Allah ka amin da yake ba Allah ka Allah ka yaye amin Allah ka ba su lafiya dukkan su Allah ka ba su lafiya amin Allah ka yaye amin Allah ka biya bukatun amin Allah ka biya bukatun amin Allah ya fara mana lafiya amin Allah ya fara mana lafiya amin duka da kuka da kuka ba don amin Allah ka bayi gurin Allah ka kusa da mu amin duka Allah wa ta kiyar da kiyar da amin sharri da abu Allah ta Allah ya kare mu amin ya yi sharri ma mai kiyar sharri ma asala amin Allah ya fara mana daraja a duniya duniya amin Allah ta kiyar kuma da Allah amin duka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amin Allah ya Amin. da yawa Allah ya musu albarka amin ya musu albarka amin ya lafiya amin ya Allah ya musu amin Allah ya kara musu lafiya amin Allah barka mu da malaman mu suka sa Allah ya musu amin Allah ya musu amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya kara musu lafiya amin da wata Allah ka dauke mana amin ya yi ita amin da mutunci amin da amin da arziki وسلم وبارك وعلم وأجل وأكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وجدنا ومحبنا صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا خوف على ربنا بالقرآن العظيم اللهم أنت أعلم بذنوبنا فكرها آمين أعلم بذنوبنا فسرها آمين أعلم بحوائجنا فكرها يا حي يا كريم يا رحيم اللهم